barkanku abokai, ku zo ku saurari wannan labari mai daɗi, ku dubi littafin nan mai ɗauke da hoto ku kuma saurara da kyau. Ku tuna, idan kun ji wannan ƙara, ku dubi hoto na gaba. Hoto na ɗaya a cikin farko A cikin farko, Allah ne kaɗai ya kasance, kuma babu komai sai duhu. Allah na gari ne, yana mulki a kan abu duka, kamar yadda kuka gani a cikin hoto na farko, Allah ya halicci duniya, ya kuma umarci haske ya haskaka, ya yi hasken rana domin ya yi mulkin rana, wata kuma ya yi mulkin dare. Hoto na biyu Kalmar Allah Littafin da ke cikin hoton nan ana kiransa Bible, wato littafi mai tsarki. Kalmar Allah ce kuma tana faɗa mana game da Allah da dukkan hanyoyinsa. Allah na ƙaunar dukkan mutane. Mun rabu da Allah, amma kuma littafi mai tsarki ya bayyana mana wata hanya guda ɗaya da za mu sulhuntu da shi. Waɗannan labaran kuma labarai ne na gaskiya, daga cikin littafi mai tsarki suke. Hoto na uku Halitta Allah ya yi komai ta wurin maganarsa, ya yi komai da kyau, ya yi ƙasa da duwatsu da ruwa da koguna, daga nan sai ya halicci dukkan abubuwa masu rai, kifi a cikin ruwa, tsuntsaye a sama da dukkan dabbobi. Allah kuwa ya ga komai da ya halitta na da kyau. Hoto na hudu Adamu da Hawwa'u Daga nan sai Allah ya halicci mutum na farko da mace ta farko, sai ya kira su Adamu da Hawwa'u, ya ba su iko a kan dukkan abin da ya halitta, abokan Allah ne su, kuma suna yin magana da shi a cikin gonar da suke zama. Allah ya ba su izinin cin kowane ’ya'yan itatuwa, amma banda ’ya'yan itace guda ɗaya. A gefen hagu na hoto, za ku gansu sun yi wa Allah rashin biyayya ta wurin cin ’ya'yan itacen nan da aka dokace su kada su ci, sun yi zunubi, sun kuma karya zumuntarsu ko abokantakarsu da Allah. A hannun dama na hoto, ku ga yadda Allah ya hori Adamu da hawa'u ta wurin kore su daga cikin gonar, tun daga wannan lokaci, dole dukkan mutane su yi aiki tukuru kafin su samu abincin da za su ci, haka kuma sun ɗanɗana shan azaba da cuta da mutuwa. Hoto na biyar Kayinu da Habila Adamu da Hawwa'u na da ’ya'ya maza guda biyu, Kayinu da Habila. Kayinu na jin kishin Habila, kuma wata rana sai ya kashe shi. Allah ya hori Kayinu saboda zunubinsa, kamar yadda ya hori Adamu da Hawwa'u. Mu, zuriyar Adamu ne da Hawwa'u, haka kuma muna yin zunubi. Zunubi na raba mutum da Allah, mun cancanci horo domin zunubanmu. Hoto na shida Jirgin Nuhu tsararraki masu yawa suka wuce, kuma an samu zuriyar Adamu masu yawa. Haka kuma waɗannan mutane sun yi zunubi, sun yi wa Allah rashin biyayya. Zunuban mutane ya ta, har ta yadda Allah ya halaka su da ruwan tufana. Akwai mutum ɗaya kaɗai da yake ƙaunar Allah, sunansa Nuhu. Allah ya ce wa Nuhu, ya sassaƙa babban jirgi, Allah zai ceci Nuhu da iyalinsa a cikin jirgin. Nuhu ya yi wa'azin adalcin Allah, a duk shekaru da ya yana sassaƙa jirgin, mutane ba su gaskata da gargaɗin Nuhu ba, sun ƙi juyawa ga barin mugayen hanyoyinsu domin samun tsira daga ruwan tufana. Hoto na bakwai Ruwan tufana Nuhu ya sa dabbobi da tsuntsaye iri-iri a cikin jirgin, kamar yadda Allah ya faɗa masa. Nuhu tare da matarsa da ’ya'yansu uku tare da matayensu ma sun shiga cikin jirgin. Daga nan, sai Allah ya rufe ƙofar jirgin, sai Allah ya sauko da ruwa mai ƙarfi, ruwa ya yi taɓulɓulowa daga ƙasa, ya rufe duniya. sai ya zama da latti wani ya ce zai tuba ya samu ceto. Nuhu da iyalinsa suna cikin jirgin lami lafiya ƙalau, amma waɗanda ke waje duk sun halaka. Nuhu ya tsira saboda ya gazgata da Allah, ya kuma yi biyayya da shi. Hoto na takwas Ibrahim da Saratu da Ishaku. Tsara da yawa ta wuce, kuma zuriyar Nuhu ta zama kabilu masu yawa. Ibrahim mutum ne da yake ƙaunar Allah, yana kuma yi masa biyayya. Allah ya alkawarta wa Ibrahim cewa tsatsansa za su zama manyan mutane. Ibrahim da matarsa Saratu ba su da ’ya'ya, amma sun gazgata alkawarin Allah. Wannan hoto ya nuna cewa sun sami ɗa tsufarsu kuma sun ba shi suna Ishaku. Ibrahim da Ishaku ne kakannin kakannin Yesu Kiristi, wanda ya zo ya ceci duniya. Hoto na tara Musa da shari'ar Allah Zuriyar Ibrahim sun zama manyan mutane da ake kira da suna Isra'ilawa. Musa na zuriyar Ibrahim ne, wanda kuma yana tsoron Allah ya kuma gazgata da shi. Wata rana, sai Allah ya kiraye Musa a kan dutse, ya ba shi dokokin da zai koya wa mutane. Wannan hoto yana nuna Musa yana saukowa daga kan dutsen, tare da dokokin Allah rubuce a kan dutse. Allah na son dukkan mutane su yi biyayya da dokokinsa. Hoto na goma Dokoki guda goma Ga waɗansu dokoki da Allah ya ba Musa su koya mana ƙauna da yi wa Allah ɗaya na gaskiya biyayya. da farko, mu dubi hoto na sama, mun ga cewa ba za mu bauta waɗansu alloli ba, ko waɗansu siffofin dabbobi, ko waɗansu abubuwa ba, dole mu yi wa Allah sujada shi kaɗai. A hoto na gaba kuma, za mu ga uba da uwa da yara suna bautawa Allah tare. Ya kamata mutane su ajiye rana guda ɗaya a cikin kowane mako domin yin sujada. Dole ’ya'ya su yi wa iyayensu biyayya, su ga darajarsu kuma. Dokar Allah ta ce kada mu yi kisan kai, kada mu ɗauki matar wani, ba za mu yi sata ba, ko mu yi marmarin satar kayan wani. Allah ya umarce mu mu kiyaye shari'unsa. Hoto na goma sha ɗaya Yin hadaya domin zunubi A zamanin da, idan mutum ya yi zunubi ko kuma mu ce ya karya dokar Allah, dole ne ya ba da hadayar rago ga Allah, ragon zai mutu a maimakon wanda ya yi laifin. Ragon wata alama ce ta ɗan Allah, wato Ubangiji Yesu Kiristi, Yesu zai zo ya kuma mutu a matsayin hadaya ga Allah domin dukkan mutanen duniya. Doba, ga ɗan rago na Allah mai ɗaukan zunuban duniya. Yesu ya zama hadaya domin zunubanmu, ta wurin mutuwa a kan gice. Ka ba da gaskiya ga Yesu Kiristi, ka furta zunubanka, ka tuba, wato, juyawa daga barin zunubanka, ta haka kuma Allah zai gafarce ka. Hoto na goma sha biyu An yi alkawarin mai ceto, yanzu bari mu ji yadda aka haifi Yesu Kiristi da daɗewa, Allah ya yi alkawarin aiko da mai ceto a hoton hannun hagu. za ka ga mala'ika wanda ya sauko daga sama zuwa ga wata budurwa mai suna Maryamu. Maryamu, wadda Yusuf ke tashinta su yi aure, ba ta taɓa sanin ɗa namiji ba. Mala'ika ya ce mata, Ruhun Allah zai sauko miki, kuma za ki yi ciki, za ki kira jaririn Yesu ɗan Allah. kamar yadda ka gani a cikin hoto na hannun dama, mala'ika kuma ya bayyana ga Yusufu a cikin mafarki. Mala'ika ya ce, Yusufu, kada ka ji tsoro ka ɗauki Maryamu ta zama matarka, juna biyun da take da shi daga wurin Ruhu mai tsarki ne na Allah, sunan jariri zai zama Yesu, ma'ana mai ceto, shi ne zai ceci mutanensa daga zunubansu. sai Yusuf ya yi biyayya ga Allah, kuma bai taɓa sanin Maryamu ba har sai da ta haifi jaririn. Hoto na sha uku Haihuwar Yesu Dole yusuf da Maryamu su tafi wani birni wanda ake kira tallami. da suka isa wurin babu wani masauki domin su, duk gidaje sun cika babu sauran wuri, don haka ya zama dole su yi masauki a gidan dabbobi. A wannan wuri ne Maryamu ta haifi ɗanta Yesu, a wannan dare, mala'ika ya bayyana ga wasu makiyaya waɗanda suke kiwon garken tumakinsu a kusa da inda aka haifi Yesu. Sai ya faɗa masu haihuwar da aka yi ta Yesu a baitallami. Daga nan, sai rundunan mala'iku suka bayyana a sararin sama, suna yaban Allah. Mutane suka tafi su ga mai ceto. Hoto na sha hudu Yesu a matsayin malami A cikin hoto na gefen hagu, mun ga Yesu lokacin da yake ɗan shekara goma sha biyu. Yana yin magana a kan Allah tare da malamai da shugabannin Isra'ilawa, suna sauraro yana yin tambayoyi, sun yi mamakin girman saninsa na Allah. Hoto da yake a hannun dama ya nuna lokacin da Yesu ya yi girma, ya zama babban mutum, yana koyawa mutane sanin Allah. Waɗansu mutane sun gazgata koyarwarsa, kuma sun yi masa biyayya. Waɗansu ba su gazgata da shi ba, sun yi tsayayya da shi. Allah na son mu gazgata mu kuma biye su almasihu. Hoto na sha biyar Ayyukan al'ajibai na Yesu Waɗannan hotuna sun nuna manyan ikokin da Yesu yake da su na yin waɗannan al'ajibai. A hannun hagu, Yesu ya taɓa mutumin nan da aka haife shi makaho kuma yana gani. Hoto na tsakiya na nuna Yesu yana ta da wani yaron da ya mutu, a yayin da uban yaron da uwar suke kallo. Daga ƙarshe, muna ganin Yesu na tafiya a kan ruwa, yana tafiya zuwa wurin almajiransa. waɗanda suke cikin kwale-kwalensu. Ubangiji Yesu ya yi ayyukan mu'ujizai da yawa, kamar waɗannan, domin ya nuna shi ɗan Allah ne. Yesu zai taimake mu ma ta wurin ikon ruhunsa. Hoto na sha shida Yesu ya sha wuya Yesu ya yi ayyukan ban al'ajibi, kuma mutane da sun bi shi. Yesu mai alheri ne, ya warkar da masu ciwo, ya kuma koyar da hanyar Allah, ya zo domin ya ceci ɓatattu mutane masu zunubi. Do da haka, mugayen mutane sun tsane shi da ya ce su masu zunubi ne. Shugabannin mutane na kishin Yesu, ba su gazgata cewa Yesu ɗan Allah ba ne, sun kama shi sun yi masa ƙarya sun kuma duke shi, sun sa masa ƙaya, sun tofa masa yawu, kuma sun yi masa ba'a, amma Yesu bai guje su ba, ya san abin da zai faru da shi, ya ƙyale mugayen mutane su ji masa rauni su kuma kashe shi. Yesu ya zo domin ya mutu a matsayin hadaya ta Allah, ya ɗauki laifi. domin zunuban dukkan mutane. Hoto na sha bakwai An gice Yesu Sojoji sun giciye Ubangiji Yesu a kan gice, sun kafa giciyan a ƙasa, kuma sun rataye shi har sai da ya mutu. An gice mafasa guda biyu tare da shi Yesu. A wancan zamanin, al'ada ce a kashe ɓarayi ta muguwar hanya mai wahala, amma Yesu bai yi wani laifi ba ko kaɗan, ya zamanto abin hadaya kuma mun cancanci mutuwa domin zunubanmu. Yesu ya karɓi horon da yake namu, idan mun furta zunubanmu kuma muka juyo da gaskiya daga zunubanmu, Allah zai gafarce mu. Ka gazgata Ubangiji Yesu Kiristi, za ka samu ceto. Hoto na goma sha takwas Tashi daga matattu Maƙiyan Yesu na tsammani sun halaka shi, amma ba haka ba ne, bayan Yesu ya mutu a kan gice, sai abokansa suka aje gangar jikinsa a cikin kogo, sai suka rufe bakin kogon da babban dutse. kwana biyu ya wuce a rana ta uku sai Yesu ya tashi daga matattu lokacin da waɗansu mataye suka je wurin kabarin sai suka iske an mirginar da dutsen kuma Yesu baya nan sai suka ga mala'iku guda biyu suka faɗa cewa Yesu yana da rai baya nan ya tashi in ji mala'ikun sa'ad da Yesu ya tashi daga matattu sai ya nuna cewa shi ne Allah har wa yau, Yesu na da rai, kuma ya fi shaiɗan ƙarfi, ya kuma fi mutuwa ƙarfi. Hoto na sha tara Toma ya gazgata Bayan Yesu ya tashi daga matattu, almajiransa da yawa sun gan shi, sun yi magana da shi, sun ci abinci tare da shi. Toma, ɗaya daga cikin almajiransa, bai gazgata cewa Yesu na dare kuma ba, sai ya ce, Sai na ga ramin ƙusar da aka kafa masa, in sa ya tsana a cikin ramin, in ba haka ba ba zan gazgata ba. Mun gani a cikin hoto cewa Yesu ya zo, ya nuna wa Toma ramin ƙusar da aka kafa masa. Toma ya kau da shakkarsa, sai ya faɗa a gaban Yesu ya ce, Ubangiji da Allah na, sai Yesu ya ce, Masu albarka ne, waɗanda ba su ganni ba, amma sun gazgata. Hoto na ashirin Hawan Yesu zuwa sama bayan kwana arba'in da Yesu ya tashi daga matattu, ya bayyana ga mutane da yawa, mutane da yawa sun gan shi da rai, yanzu lokaci ya yi da Yesu zai koma wurin Uba a sama, ya gama aikin da ya kawo shi duniya, Yesu ya faɗawa almajiransa su faɗawa dukkan mutane a ko'ina wannan labari mai daɗi, almajirai suna duba har Yesu ya bar duniya ya hau zuwa sama. Mala'iku guda biyu suka bayyana suka faɗa wa almajirai cewa wata rana zai sake dawowa duniya daga sama, kamar yadda suka gan shi yana tafiya, haka nan zai sake dawowa. Har sai wannan lokaci ya zo, Yesu yana sama, yana shirya wuri a can sama domin dukkan waɗanda suka ba da gaskiya suka kuma bi shi. A wannan lokacin, kaifa, ko za ka gazgata, ka biye su kafin dawowarsa zuwa cikin duniya, ko kana shirye ka sadu da shi? Hoto na ashirin da ɗaya giciyan da ba shi da komai me yasa Yesu ya mutu akan gice Yesu ya mutu akan gice domin ya ceci masu zunubi daga hukunci da horon zunubi Yesu bai taɓa yin zunubi ba amma kuma ya mutu domin ya ɗauke zunubi wannan zunubi da ya raba mu da Allah giciyan na tunashe mu cewa ya yi su mara aibi ne mai tsarki mara zunubi, ɗan rago na Allah, an miƙa shi hadaya domin mu. Idan mun ba da gaskiya a cikin Yesu, mun tuba mun bar zunubanmu, Allah zai gafarta mana dukkan zunubanmu, Yesu ya maishe mu ’ya'yan Allah. Waɗannan hotunan za su taimake mu mu gane abin da ake nufi da zama Kirista.